To ni aikin naka ne ai ban gane mishi ba. Aiki ba dare ba rana? Kana dawowa sai ka ce min fita za ka yi? To ya zan yi an dora ni akan dukiyar mutane? Na gaya miki yanzu irin wannan zuwan da nake hanya nake sata yaro nake bari ya dan duba min wai in zo duk dan in faranta miki in koma in ci gaba da kasuwannin amma ba kya gani. Ke kawai burin ki in zo in tare a gaban ki? Ina son baka sako ne a gurin matarka. Idan ka je ka ce wa shafa'atu ina so ta siyar min da kwanakin ta uku ko nawa ne karka damu ko nawa ne zan biya haba hajiya rahama ta yaya za a yi mace ta yadda ta sayar da kwanakin girkinta baby ni fa na san wace ce shafa a kanku ne na san ta sarai kawai dai sako na baka saboda haka ka isar da sako na shikenan kai ne na ƙara gani a gidan? Wallahi ni ne. To in banda da abinka alhaji kai da ka ce za ka je can kai fitarwa kuma ni a zo a yi min fitarwa a nan? Kai, Allah wannan da ne da ne idan idan ka yana rufe baka san inda ka dosa ba. Amma yanzu nan da ke ganin sadiya. Hmm. Eh Allah ya min kiyamun laili. Sai daga baya na zuna ne nazari sai na gane cewa rahama fa ba matata bace ba. kuma shi ɗan adam ko da yaushe abokin arziki yake nema wannan dalili shine abin da yasa na ga ya kamata in zo mu tattauna da ki amma kafin nan kin gani nan wallahi a duniya idan na tunkaro unguwar nan taku da na ga gidan naki raina duk sai ɓaci ko me dalili ai zama cikin gida irin wannan babban gida keke kadai akwai hatsari ba kin ga kamata a ce ko ba komai an samu shi abokin zama da yake gani daɗin shi ne da shi hmm? sannan ita rayuwar da yake gani wato duk lokacin da aka ce rijiya ce ga ta a cike ga ruwa an yi yasa ruwa yana kawo wato tana buƙatar a samu guga da za a riga ɗebo ruwan cikinta ana shayarwa hmm? ko gida ne aka gina shi irin haka to kuma a ce an bar ba ɗan adam a ciki matsala ne barantana gida ko ina gashi kuma mutum ɗaya ina fatan kin fahimta to alhaji ka zo kana ta min wa'yansu maganganu wa'inda ni na kasa fahimtar ma inda maganganun ka suke dosa gaskiya eh a abin da nake nufi kin san har abada shi baki abokin haɗin fari ne idan baki da fari suka haɗu to suna ba da kala mai kyau idan kuma farin bai je ya nemo bakin ba to shi bakin sai ya tafi neman farin gaskiya a gaskiya idan na ce maka bana bakin ciki da wannan sana'ar taku gaskiya na yi wa Allah ƙarya. Iye? Kin san me kike faɗe? Sana'ar ta wace abin bakin ciki? Ke, wai a hankalin kike? Ya kike, cike kenan ke ba zan miki daidai ba ko? Kin ce so kike in zo gidan nan in zauna, na gashin faɗan nan ma ke kika yi ta, ko kuma zaman da ne ne bai miki ba. ya kike so in yi wato bakin ciki ma yake da sana'ata ko ya yi kyau to zaman da kai a gida ni kake kallo ko lissafin ka kake yi shi wannan wani yi lissafi ne da ba za ka yi shi tun kana kasuwa ba sai ka dawo gida na fahimci ke ba za ki taɓa fahimtar abin da ake gaya miki ba sha'anin kasuwa in na je ban da lokaci jama'a hada-hada ba ni wannan ba ni wannan wai yanzu ni ina ganin na miki gwaninta in je tsuntsu biyu da dutse ɗaya in zo ina dan lissafin nan kina kusa muna hira amma kin zo sai mita kike to ni gaskiya na fi son an dawo gida a bani lokaci na ka bari in ka je can ka yi lissafin ka in kyala ko bai in nazo in saki a gaba ina kallo kamar TV ko to ba zai yi ba da da nake zaune a arha duk wannan abin ki fa gane da da yanzu ba ɗaya bane yanzu abubuwa sun canza dole lamari ya canza haka zaki ci gaba da hakuri kai kuma ka kika gane ni ba na son haka ka fahimce ni mana ke me yasa ba za ki fahimce ni ba na ki in fahimce ki ke ki fahimce ni ba ni zan fahimce ki to wallahi ki isa ba ga wanda ya isa ya hana ni lissafi ha biyu so 90 wow sai kudin dan mai gurguwa alhaji yana da kyau ka tsaya ka fahimtar da ni magana amma ni kawai ƙara rikirkitar da ni kake ka ɗauko can ka ɗauko can to me hakan yake nufi kin ga sadiya abin da nake nufi abin da nake nufi shine um, ni da ke koyaushe ne daga nan ma ko zuwa magariba ne a tara mutane ita fatiya ina karanta ta fatiya da za ta haɗa ni da ni da ke samu mu yi aure mu tare mu rafa juna asiri Shi ne zaman lafiya ki gida irin wannan an ki samu abokin zama mai siga karfi haka Allah ya Allah ya miki albarka Allah ya sa yin na Allah Allah ya ba mu zaman lafiya ya kuma ba mu zuri'a ta gari amma dan dakata alaji to ka kowa fa sanin yadda nake tare da rahama kafi kowa sanin kuma cewa rahama ƙawata ce ko kuma in ce maka aminiya ta ce don haka wayannan maganganun da kake faɗa bai kamata a ci daga bakinka suke fitowa ba ha ba ka tsaya kai tunani a kai to zan Allah in ban da abinki wa ya hana auren ƙawa kuma yanzu ke ke yanzu ke ita rama bata sa kin yi aure ba sai ke dalilin da sake yin aure haba da Allah da Allah ki ajiye wannan abun ki ajiye wannan abun ni ban damu ba da ko bazawara ko budurwa barantana ma Allah na tuba ita kanta ramar ai kaddara ce da tsautsayi yasa muka yi aure amma yanzu kamar ke dinnan ai kin ma wuce wai a ce wai sai dai ki ga mutum kina so sai dai shi ya ganki ya ce yana so saboda ki bari kada kada kada wannan kada wannan lagwadar ta tafi a banza a wafi Allah kuwa ok wato duk maganganun da ka dinga faɗa a ta kwanaki yanzu kana nufin ka ce babu su ko kai maza Adiya, idan ma wani abu kike tunani to ki aje shi ni zan iya baki lokaci daga nan zuwa gobe ji bugata ma abin da kika yi shawara sai in zo sai mu sake tattaunawa yawwa wannan magana taka ba ta da wani waje a cikin zuciyata da haka ina ganin barin ta ma kamar sai fa alheri gaskiya kar ni haka da ke in ni fa in ba na son abu wallahi ba a kasa ganewa haka kuma in ina son abu gaba na gari nake son shi kar mu tsaya muna wani kawai ita za ta hana ki auren abin da ke ga ya dace da ke da Allah ki bar wannan magana da Allah sadiya gaskiya ka yi hakuri ni wannan magana naka gaskiya ba zan iya ci gaba da sauraron shi ba don haka sai an ji ai ba tafiya zaki ba sai ki tsaya in ma wani bincike ne ko ma menene sai mu shiga mu zauna mu tattauna duk ki bincike abin za ki bincika a <laughs> wallahi tallahi sai na dawo na tabbatar miki Allah ba zan bar wannan wajen ba Shafa'atu Allah ya gari gari ya bai gashi dai kuma dai mai ake ciki dai yau har na gama kwanakin da zan yi a can na dawo gidanki yau gashi na kwana ɗaya to bisa ka'ida inda a ce gidan ku ɗaya da ita hajiyar rahama ɗin ya kamata a ce akwai tsarin da zan hada ku gaba ɗaya ai to kuma kin ga yanayin da al'amarin ya kasance amma dai duk da hakan ba a makara ba kuma gashi jiya na zo kina sama amma dai alhamdulillah tun yanzu kin san kokar <laughs> yawa to sai mai tsari maka me kamata a yi a matsayin ki na babba ko da ike ta girme ki amma aiki na farga na fara aure da haka yanzu ke ce babba ke zama addinta ko ba ka ba sosai ma <laughs> to shine nake ganin mai shawara da ke ki faɗin ji ra'ayinki game da raba-raban kwanaki <laughs> na girki ko ba ka ba to kai da kake wannan maganar maganar raba-raban kwana ka fi riga ka gama fayyace min komai ka fahimtar da ni komai bambancin budurwa da wara ko ba haka ba ne <laughs> kaga tun da ka mata kwana uku yanzu zuwa za ka yi kaman kwana bakwai na cir shabatu ya lissafin ki ke gajiya ne magana ake ta idan mutum ya ƙara aure in budurwa ya aura zai kwana bakwai a to amma dai a budurwan da ya ka aure ni ko ita ko a bazawara ko da haka za a mun bakwai to tun yaushe kike bakwai bakwai kin ci bakwai a fusu wajen saba'in daga aurenki zuwa yanzu ya kike haka ita ce da aka aure ta yanzu a je a mata kwana uku a dawo kuma an yi kwana uku yanzu an dawo yanzu ku dawo daidai da daidai tafiya to shine na ce da ke a zaɓa tsakanin kwana biyu ko kwana ɗaɗɗai shine na fara da jin ra'ayinki a ji me hujjarki amma can magana ai an riga an gama da ita. Ƙoƙarin tunani. Kwana biyu. in kai kwana biyu can ka zo kai kwana biyu nan amma ka san menene ban da wannan kwanan da muka yi kwarai daga yau za mu kafa kwana na farko gobe na biyu mun gama amma wannan kwanan da kai jiya babu shi saboda me a'a ai sanda muka yi wannan kwana ai ba a zauna an yi wannan tattaunawan ba Shafa da ke ke kai ni ba san ke ke ringa fifa iya ya zo a to ko ba tattauna ba dai yana cikin kaida gaskiya fa ya fa sha ruwa yanzu an kwana ɗaya idan ra'ayin biyun aka tsaya shikenan sai a tsaya ita ma yanzu zan yi shawara da ita sai na ji ita kuma menene ra'ayinta sai a ji wace ce tafi karfin hujja a ciki domin na yi kokari na gana adalci a cikin tafiyar nan. Bai fi a cikin yayi. To yanzu ya za a yi kai shawara da ita? Kai ne za ka je koko ita ce za ta zo? Zuwa zan yi. A'a, ah, Hauwa, lafiya? Ban gane bai na zuwa. Babu inda za ka a gidan nan. Ina zane? Eh. Inda na fi Kasuwa ba? Can zan koma. <laughs> Ai ku babu inda za ka. Ba inda zan To fa. Isa da mallaka. Wato yau kin zama mijin na zama matar. Ba ni iko to. faɗa min abin da zan yi komawa za ka yi mu zauna mu zauna a miki ne ba fahimta ta kike ba ke ya kamata ki gane zaman gidan nan fa ina zo don ke nake yi ko bacci na kwanta ina yi don ke nake baccin nan ki sa ni a gaba ki ne min fifita lada kike samu in tashi in ce ba ni buta da asuwaki in gunke baki kin samu lada amma ke dubbe miki ba To ai na gan ka zauna a gidan ba hira da ni kake yi ba. Wani aikin naka can kake yi. Yanzu Hauwa ba za ki gane irin wahalar da nake sha a kasuwa ba. Na in na je ban fani da hutu, bani da hutu. Hada hadar jama'a in na zo gidan ne wai lokacin in dan huta. Ke kuma shikenan ba dama hutu a cikin gida. A kasuwa ban huta ba a gida ba zan huta ba ina zan huta to. Ai ko in dai irin wannan tafiyan zaka dinga ba zan taba fahimtan ka ba wallahi. ba za ki fahimce ni ba to dama can ke ba mai fahimtar ba ce ke ba za ki gane al'amura ba na je kasuwa na wuni na dawo tilis gida kuma ba sai abin da huta ba ba ni hanya da Allah ni in wuce na babu inda za ka hawa ba inda zan yi eh, sai ka fahimtar da ni to kina so in fahimtar da ki eh. ba damuwa zan fahimtar da ki amma ki mun uzuri na bar kasuwa mutane suna jira na zan je in na dawo insha Allah zan zauna da ke kuma za ki fahimta kar ki samu damuwa ki yi haƙuri alƙawari ne miki in dai fahimta ce in na dawo zan zo duk rashin fahimtar ki sai kin fahimta zan ganar da eh, ki da ki haƙuri ka fahimtar da ni yanzu mana mm, mm-hmm. ba cinya ba kafa baya na ce a yi haƙuri sai na dawo ko yanzu ba lokaci amma in na dawo akwai isasshen lokaci za ki fahimta insha Allah ni da ji ke ba ta haɗa rayuwar sunan wani abinci alkubus ya haƙuri ɗan mai sa da Allah wani ne ko to sai na dawo gaskiya na fara shakku akan wannan bawan Allah amma Shafatu, don Allah mu dinga fahimtar juna da ke. Karibu, in dai kan wannan magana ce ni da kai ba za mu taɓa mu samu fahimta ba har abada. Babu yadda za a yi ka dinga raina mun wayo kana mai da ni ban san me nake yi ba. Ko an haka ce ni ta ya za a yi a ranar girki na ka tashi ka bar gida na ka ce wai za ka tafi waje wani wani gida ka je wai neman shawara sai ka ce irin irin tangal tangal din nan nake yi ban san me nake yi ba ko ta ina ka gara ni zan bi to wallahi ba zai yiwu ba kwana uku cur ka je ka yi mata a gidan nan ko complain ban yi ba na ce wani abu eh haka nan na dinga danna kunci na ina danna bakin ciki na a cikin raina sai kuma yau daga zuwa kamun kwana gaskiya ka tabbata mara adalci tabbata ba adali ba anya zaka mana adalci a tsakanin mu tun ba a je ko ina ba tafiya kwana ɗaya ka ce a'a yanzu shafa'atu yanzu ki dinga jin tsoron Allah ki ji tsoron Allah shafa'atu ki ji tsoron Allah tsoron ka nake ji wai a kwana ukun nan ki ce da ni wai wai bige taba cewa komai ba tsakani da Allah ke din nan me bakin tsiwa to amma gunguni kawai ne gunguni ba gunguni ba zagi ne me biki mun ba a cikin gidan nan a kwana uku wai hakki take da bakin magana ki ce wai a ranar girkin ki za a fita ji gidan wata ta nake kullun ta Allah duk kwana ɗaya sai na zo gidan nan gurin ki eh, a kwana ki uku kanin daman ta mujin ka ne aida ko kai ba mujin ta bane in ba ta ga dama ba ta rike abin ta wannan ta ga dama aka bari ka kare ne ni da za a daura min ko biri da za a daura masa igiya ugu ah. a ce an sake ni ko an kyale na fito magana ganin dama dubar taso ba saboda kina matsayin matata kina da yanci kina da kima da mutunci da daraja idona naga ya kamata na rika zuwa na zuwa na ganin lafiyar ki da haka mhm. ita ma ko ba komai ko ba magana shawaran nan ya kamata ita ma in je gidanta in je ga lafiyar da ta kwana tukunna cutar me ke damunta cutar me ke damunta na ce maka da zaka je ka ga lafiyarta lafiyarta kalau garagau gau take ta mafi kama lafiya sai dai in ga saka mata cuta mata ne kullun ta cika za ta cika za ta cika za lafiyarta kalau ka tashi ka ce wani nan wai zaka je wai ka duba lafiyar ta ke ciwon kike nake zuwa nake duba ki na ba gaya maka fa ganin daman ka ne ka ga dama ka zo to yanzu ma na sake ganin wata damar zan je gurin ta ita ma kuma dan in je ma in ƙara jaddada magana shawarar nan da ita shawara yanzu kana ƙara maimaitawa kana hadda samun ciwon kai mai zafi zaka tashi ka bar falo na ka bar gidana ranan girki na ka ce wai zaka tafi shawara da kai da wata a'a dan kano ma za ku je ku yi ba ba shawara ba Ni ke ga haka? A to, kai ka so. To zan je, insha Allah, ba zan fasa ba. Ai na ji ra'ayinki ke ma, tsakani da Allah. Ya kike haka? Na ji ra'ayinki na baki dama, na ce miki kwana nawa za a rika rabon girkin nan, kin ce kwana biyu. Saboda ka zan je ita ma da shawara ne da akan haka. Fi sabilillahi. Ya isa. na san ban isa in hana ka ba ƙarshe sai dai mu kwana muna wannan cece kutan tun da yanzu nan kaya amarya ni da kai babu zaman lafiya in zan faɗa ɗari za ka faɗa min dubu a hankali ma na san ba za ku koma samun duka saboda gaba ɗaya yanzu hankalinka baya nan yana wajen ta so babu komai zan bari ka tafi amma wallahi tallahi da shara'i ka san Allah na kallon ka kuma duk abin da kai wallahi Allah zai kona ka ka fargani na yarinya kana ganin ban san me kake me nake ba ka je ka aure tsohuwa zaka dinga man dabara wallahi in ka tafi duk abin da kai in ka ci amana ta wallahi Allah sai ya saka ka ci ta Allah wani abu to me zan yi ke in nazo gurin ki me nake yi me ne wani cin amana mutum ya je gurin matarsa ni ba na san irin wannan shirman banzan da nawa bi kwana hudu ne amma gaba ɗaya kin sa kaina na neman rikin haƙi to sai na je in yi so an ce amana Allah ya saka miki in wani to me wani cin amana ba a ciki eh, amana me aka ci ke abinda to in dai amana nake ci abinda nake na zo nan da shi zan yi a can ai ni uwar gida ne ita ko amarya ne kana nan kana zubuɗi assalamu alaikum <laughs> Ƙawata, wai me yasa kullum idan na zo gidan nan sai na dinga ganin ki a wannan yanayin? Gaskiyan magana, wallahi ni ina ganin zan daina zuwa gidanki, saboda ga baki ɗaya ni ban san me ke damun ki ba. Kawai kin bi kin ɗora ma kanki tunani aka. Kullum in na zo gidan nan ba kya cikin walwala. kuma na ke ce fa kike neman a zo a zauna a ta yin hira kuma idan na zo sai ki dinga wani basarwa kina wani fushi-fushi ni ban gane miki ba gaskiya in kika ci gaba da haka wallahi sai dai ki yi haƙuri ba zan sake zuwa ba maganar gaskiya Kawata kenan ba za ki fahimce ni ba saboda ke ba ke auren batu ni da nake gidan mijina ni na san a wani hali nake wallahi mijina ya canza mazan nan da zagin sun ɗan yi kuɗi canzawa suke yi la hakkin sani na yi wani guntun dariya to wani kuɗi wani kuɗin ne mijinki yayi da har kike wani buɗe baki kike wai yayi kuɗi ina kuɗin suke ina kuɗin suke haba ke ma da Allah ni ki daina ma wannan magana kawata kenan in ya dawo gidan nan fa wallahi har lissafin kuɗi ike yi dubu ɗari biyu dubu ɗari uku kuma sai ki ce ba shi da kuɗi to kuɗinsa ne kuɗinsa ne to ta ya za in sani to tsaya ma in tambaye ki tsakaninki da Allah ba ɓoye ɓoye a yaya kike sa kike masa magana kawai ni sa nake yi eh? hey ke ɗin na fa san halinki fa wallahi na fi kowa sanin halinki da mitan tsiya ke ce kike taron kike masa magana haka nan ni dai ni yadda na baki shawara a baya wallahi ki canza ɗabi'unki ni na sani canzawan ne da kika yi shi yasa bawan Allah nan ya canza miki bazan bazan daina gaya miki gaskiya ba ta to yanzu a taya kike so in masa magana yawwa yanzu kike yin magana haba ƙawata ke da na sanki mai haƙuri mai jurewa me zai hana ki ki dinga jawo shi kina mishi magana mai daɗi har ku fahimci juna yadda kuke a da hmm? ai ni na san ke ni fa ni na san mijinki wallahi tallahi za ku zai fahimce ki zai gane ki ki yi haƙuri kin ji ba matsala gabata zan gwada yauwa ko kefa Allah ya ba ku zaman lafiya mu kuma Allah ya ba mu <laughs> Amin na gode. <laughs> Ni kan bar in koma gida kin ji? Da sa umma yanzu tana can tana jira na. Da shikenan, mu je in taka na Ni me yasa kullun kullun kullun sai an dinga mai da ni ba ai kenan. Ya zaka karatso ta cikin jama'a da wannan kayan? To Hajiya Rama, me laifin kayan nan? Naga kayan nan ne. To ce ne ce kayan wani ne? Amma ya kamata a ce duk level din da ka wuce a ce ka wuce shi. amma sai in ta yin tufka ana warware min tsakani da Allah to na gari kayan nan dai dama suna nan tunda ba zai yi dankin ɗinka min wasu kayan a ce duka waɗancan na kwashe su na zubar da su kuma ba a gidan nan na kwana ba a gidan da na kwana kayan nan suke kuma ta ɗauko su ta ce in saka sai in ki sakawa ai sai zama na yi mata laifi bata ji daɗi ba ita ma sai ka saka Wurin na ai sai ka rinka sawa ana zagi na tsakani da Allah haba to yanzu in banda abinki ni baki ma jajanta min abin da ya same ni ba hakkiya faɗa haka ko baki san musibar da wannan mata ta jefa ni bane a ciki me ya faru kuma ni ji nake abin na ku iya nan gidan ya tsaya ka she in ban da Allah ya sa ina da karfin addu'a da kuma yan dabaru ai wannan matar abin da ta shiryo min yanda na je hannun hukuma Allah kaɗai ya san a yanzu ma da halin da nake ciki Allah ya kyauta Ka shiga daga ina? Ah. Ka shiga ina? Zan shiga daki ba eh Dawo dawo dawo dawo dawo. Wani daki? Munafiki algungumi ina can duk ina jin abin da kake faɗa da shi kuma wancan munafikin abokin naka. Me na faɗa hawa? Ki fa fahimta ita ashe abokiyar mai gidan nawa matarsa kawai matarsa ce eh, shine ta ban sako ba shine a dalilin kira bari in shiga za. ta